yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake haduwanmu mu a cikin wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi na littafin kitabu tauhid allati ko allabi huwa haqqullahi ala al-ibad walafan babban malami الشيخ العلامة muhammad ابن عبد الوهاب رحمة الله alayhi. muna gabatar da wannan darasi daga wannan masallaci namu masjidu abi hurai a ali bin abi talibin daga wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu abin da yake daidai kuma ya agaje mu akan ainihin wato addini da ibadarsa a yanzu muna daren laraba ne daren sha shida ga watan Rabi'u al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin wannan kuma shine darasi na shida a cikin jeren giyar darasin wannan littafi da muka ambata a inda an ba a manta ba a darasin da ya gabata mun karkare bayani karkashin babu man haqqaqa tauhida dakhala janna. muka ji ayoyin da malam ya kawo a inda ya kawo ayan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam da kuma wannan shahararren hadisi hadisin Ukasha bin Mihsan Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda a yau za mu tashi inda malam ya ce babul khawfi min shirki babin da zai yi bayani game da a ah, tsoratarwa daga ainihin wato shirka wato shirka abu ne mai matuƙar illa da muni wanda sakamakon shi yana da ainihin wato tsananin hukuba da haka ake tsoratar da mutane daga barinsa to shi yasa malam ya ga dacewa ya kafa babi game da shi bayan ya tattauna babi da yake magana wanda ya jaddada tauhidin sa zai shiga aljanna ko to menene abin da yake rusa tauhidi shine shirka ba shi akwai bukatar a tsoratar da mutane daga barin shirka kenan malam ya fara kamar yadda ya saba al'adar shi yace wa qaulullahi azza wa jalla da kuma fadan Allah mabuwayi da ɗaukaka da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah maɗaukakin sarki baya gafarta wato laifin shirka kaga wannan kadai ya isa abin tsoro game da shirka a ce ga wani laifi da Allah duk tausayin Allah duk rahamansa duk ga furin rahim amma da kanshi yace ba zai gafarta laifin shirka ba ka san shirka ba karamin al'amari ba da duk inda aka ce ga wani mutumi mai tausayi mai jin kai mai rahama to ana sa duk abin da aka yi mishi zai yafe ko to sai aka ce ga wani abu duk wannan ɗabi'ar nashi in an yi ba zai yafe ba to shi ya kamata a kiyaye wannan abu to mutum ma kenan ina kuma ga Allah mahalicci ina fata an gane sannan ka kuma ta babu wanda ya kai Allah jin kai fa lallahu ashaddu a farhan ko a wancan hadisin wancan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana yawo sai ta ga ainihin wato jaririya an yi yaki ne haka sai ta rungumi wannan jaririya tana ba ta nono maza Allah ya ce kuna ganin wannan mata za ta iya hallaka ɗanta ta haifa da kanta sabai ce kai ba zai yi ba irin yadda take da tausayi sai annabi ya ce Allah ya fi tausayin su fiye da yadda matan nan ke da tausayin jariri amma duk da haka sai Allah ya ce laifi in na shirka ne ba zai yace ba kai shirka ya kai muni jama'a ina fatan jama'a an gane Allah ka tsare mu daga shirka to bayan haka sai Allah kuma ya tabbatar da cewa lallai wannan laifin shirka ya munana shi yasa ba zai yafe shi ba don haka sai ya ce wa yadkiru ma duna zalika abin duk da bai kai munin shirka ba to Allah na iya yafewa liman ya sha ga wanda Allah ya so ina fatan jama'a an gani wannan aya ita ce aya ta a aya ta nawa ne na'am ta hudu a cikin suratul nisa haka wa qala al-khalil alayhi salam sai kuma maganan babban bajidadan Allah annabi ibrahim tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ina fata an fahimta amma wannan ce aya ta hudu kuwa ba aya ta hudu ba ce ina fata an gane abinda na ke nan wannan nuskar mana ana kuma ya ce ya sa ba ko lallai ayan na cikin suratu nisa amma ba ita ce aya ta hudu ba an gane wannan da ke ko na'am tamanin da shida yayin ya maimaitu a wurare kamar guda biyu ne so kuskure ne wannan nuskan da ya ce aya ta hudu gaskiya yawwa ne ya maimaitu arba'in da takwas kuma da tamanin da shida haka abu ne Allah ya sa mu dace so a harafin tama a shidan ina jin shi ne ya bace kenan ko yawwa za ta sai a gyara shi wa qala al-khalil alayhi salam sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki a inda yake ba da labarin magana annabin Allah annabi Ibrahim da yake cewa wa junubni wa baniya an na'budu al Allah ina roƙon ka tsare ni da ni da ƴaƴana daga bautan gumaka kaga shirka din kenan ko Annabi Ibrahim kamar yadda muka ba da labari a darasin da ya gabata ya san hadarin shirka jama'a saboda shi tun da ya taso ya ga iyayen shi da kakannin shi akan shi suke sannan Allah ya kimsa mushi shiriyar da ya gane cewa wannan ba ta farki ba ne ba hanya ne madaidaici ba kuma ya ga irin yadda shirka ya wahalar da mutane hasali shi da kanshi an an kuntata mushi saboda ainihin wato wannan al'amari ne na shirka da haka da ya kai munzulin da ya kai sai ya rinka roƙon Allah ya tsare shi da shi da 'ya'yan shi daga ainihin wato fadawa cikin shirka kaga idan annabin Allah Abu Tauhid annabi Ibrahim zai roƙi Allah ya tsare shi da shi da 'ya'yan shi daga shirka to min babu aula mu muka fi cancanta mu ci gaba da roƙon Allah ya tsare mu da mu da ƴaƴanmu da zuri'anmu ina fatan an gane wannan aya ita ce aya ta talatin da biyar a cikin suratu ibrahim sai ma da yake wakil hadisi sai kuma abin da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam fadin sa inda yake cewa ahwafu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar fasu ila anhu fa ar-riya wannan wani dogon hadisi ne malam ya yanko gaban shi inda annabi yake cewa abin da fi jiye muku tsoro shine shirka karamu wato shirka gaba ɗaya shi ba wani bangaren shi da yake mai kyau ina fata an gane misalin shi misalin kazanta wato da za a samu wani abu mai kyau idan kazanta ya taɓe shi za a iya wanke kazantar nan a dawo da wannan mai kyau ko kamar tufan mutum ko takalmin shi sai mutum ya tako wani najasa ko a bayan gida misali ko kaga in mutum aka in aka dauki takalmin na aka je aka ta wanke shi za a iya wanke wannan kazantan a dawo a samu takalmin ya zama abin amfani ko to amma idan abu aka ce gaba ɗayan shi najasa ne kazanta ne dauki kaman bayan gidan sai a samu mutum ya zai samu bayan gida wani mulmule ne ga nan an yi akwai yadda za a iya iya wanke shi ya dawo ya zama mai kyau a ce a siyo sabulu lock ko clean ko in aka wanke aka wanke ya dawo ya sumul sumul sumul sai a ce to wannan yanzu mai kyau ne kaga ba zai yi ko da karamin shi da babban shi duk muni gare to haka shirka jama'a da haka annabi yace yana jiye ma al'umman shi karamin shirka saboda shi shirkan gaba ɗaya ne Allah yake kin shi to kaga ashe da babban da karamin duk matsayin sa daya ina fata an gane to manzon Allah yace yana jiye mana tsoron karamin shirka sabai da suka tambayi cewa me wannan karamin shirka sai annabi yace shine riya dama kamar yadda muka ambata asali abin da ake cewa shirka shine mutum ya koma yana bautan wani abu ya rabu da Allah madaukakin sarki to inda shirka yake shiga cikin riya shine wannan abin asali Allah ake yi wa to amma kai da ka tashi yi sai ka rinka yi domin wane ga kana yi kaga inda shirka ya shiga kenan ko kana yin abin da ake yi wa Allah domin wane ya jiyo ka ya yaba ko ya ji ka burge shi to inda riyan ya shiga kenan Allah ka tsare mu daga riya to kaga in mutum yana da amincin babban shirka cewa Allah da ni dai kam ba zan yi wa gunki sujada ba ko cross amma kuma riya yana iya sadadawa ya shiga cikin aikin mutum yasa ya kamata mutum ya ta ko Allah ya tsare shi daga riya har manzon Allah yana yin addu'a Allah ya tsarkake ayyukan shi daga riya saboda hadarin shi jama'a Allah ka tsare mu وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله مدى دخل النار لا حول ولا قوة إلا بالله رواه البخاري Abdullahi dan مسعود يروي rawaita hadisi yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace duk wanda ya mutu a halin yana hada Allah da wani kaga shirka kenan ko annabi ya tabbatar da cewa wannan zai shiga wuta kai tsaye babu kwana kada ma a tsaya ana tantama game da shi matukar ya mutu yana bauta wa wani to wuta zai shiga yasa har wato kabarin mushriki annabi yace in aka wuto shi akan hanya to a tsaya akan kabarin na mai albishir da wuta duk inda aka ga wani mushriki ga kabarin shi to kar ka wuce face sai ka tsaya kan shi ka ce ina maka albishir da gidan wuta saboda ya mutu yana shirka kaga wannan bi yana nuna muni shirka ne jama'a Allah ka tsare mu wali muslimi hadisi kuma ya zo a cikin sahih muslim an jabirin radiyallahu anhu daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara mushi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata da shi yace man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna kaga bil aksi kenan ko wanda duk kuma ya haɗu da Allah duk laifin da yayi haka zaka kaddara magana matsar babu shirka to shi kuma zai shiga aljanna saboda duk yadda al'amari ya rikice mishi don Allah da Allah zai mishi afwa karshen ta ko dai ya samu afuwar tun karan farko kafin a an wato yi mishi wani ukuba sai Allah ya ce na yafe maka tunda babu shirka an fahimta ko ko kuma Allah ya kaddari sai an mishi azaba gwargwadon laifukan da ya yi to shi sai ya gama shan azaban shi akan sirati mataki na biyu kenan daga ƙarshe sai ya samu dai tsallaka mataki na uku sune waɗanda tun farko za su auka cikin wutan, su ma Allah ya musu azaba gwargwadon laifin da suka yi amma daga ƙarshe tun da ya haɗu da Allah ba shirka to sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi sai Allah ya ce ya shiga aljanna da falalan shi da rahaman shi zama an gane wannan da kyau ko wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a nan ma akwai kuskure a nukan da ke hannu wasu mu ko wa man laqiyahu sai ce sharaka mun gani ko ta akwai harafin ya'u wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a duk wanda ya haɗu da Allah yana shirka wato yayi shirka da Allah komai karanci shi to dakhala nar wannan shi kuma zai shiga wuta ubangiji Allah ka kare mu daga shiga wuta bayan da malam ya kawo waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ji su sai ce fihi masail akwai wasu matsaloli waɗanda za mu fahimta a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da hadisan nan guda goma sha ɗaya ne za mu ji su insha Allah. Al'ula ba da yace matsala na farko ko ta farko al-khawfu min shirk waɗannan nassoshi da muka ji suna ainihin wato tabbatar da lallai ya kamata mutum ya tsoraci shirka jama'a don shirka muni shi ya kai a tsorace shi jama'a an fahimta ko A Saniya matsala ta biyu annan riya'a nina shirki bayani game da cewa shi ma riya yin abu don a gani ko yin abu don a ji a yaba to shi ma yana daga cikin nau'in shirka in shi ne nau'i ƙarami daga cikin nau'ukan shirka duk abin da ya karu a kan shi to wannan ne yake sama da shi kera. an gane wannan da kyau ko الثالثة مسألة أخو أنه من الشرك الأصغر Kun gani ko shi wannan riya yana daga cikin karamar shirka Allah ka tsare mu الرابعة تهدو أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين wannan na daga cikin abin da aka fi jiyewa bayin Allah na gari tsoro shi yasa ka ji manyan malamai magabata daga cikin waɗanda ainihin wato suka tsayu akan wannan nahaja ta annabi da sahabbai hatta tun cikin sahabbai ka ga daga cikin abin da suka fi jin tsoro shine riya rubu irin su abubakar da siddiq da su umar da su usman da su ali allah ya kara musu yadda da duk sauran sahabbai sai ka ji sahabi ne za a zo ana kokarin nuna darajar shi da martabar shi amma sai koma ya fashe yana kuka yana cewa niyya zan yi idan na je gaban Allah da wannan aiki ya zama Allah bai karba ba duk darajar nan nasu bai sa suna alfahari ba sahabi abdurrahman dan auf ne aka bada da labari yazo ya zauna cikin dukiyan shi sai fashe da kuka yana cewa nan muka zauna da wasu sahabbai wanda ni na san sun fi ni daraja amma ba samu irin arzikin nan ba anya ba rabon mu na lahira muke ci ba kuwa kaji wannan sahabbai kenan fa wanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Umar dan Khattab a lokacin da wannan babban kafiri Abu Lu'lu'a al-Majusi ya soke shi da wannan ainihin wato makami yana kwance bayan an kirawo likitan shi likitan ya ba shi ainihin wato madara ko nono ya sha sai ga ya fito ta uwar hanji sai gane shi ke na rayuwa ya kare ma umar masu fada sai suka zo sai ana yabo ana cewa kawai hani allaka la amiral mu'mina ma zalla da kai ya kai amirul mu'mina Ka yi shugabanci ka yi adalci ka yi kaza ba ka yi kaza ba sai ce kai yi mana shiru a nan wajen yana kwanci fa kan gadon mutuwa yace yi mana shiru wannan maganganun da kake faɗi ka rufa mu asiri wallahi na yadda in je ga Allah ba yabo ba fallaka ya fi rufa rufin asiri sai ka san abin da Umar ke yi ne da zaka zo kana ta yaban shi wannan Umar kenan jama'a wanda annabi sai da ya tabbatar da shi shahidi ne amma yanzu sai kaga mutum gayi nan gaba ɗayan shi zunubi ne amma kuma yana alfahari koko jama'a Allah ka tsare mu to kaji annabi da kanshi yace wallahi ba abin da yake jiyewa al'umman nan nashi tsoro ma'ana nagari daga cikin su kamar shirka saboda yana daga cikin abin da zai iya shiga cikin aikin su ya lalata ayyukan su zama an gane wannan da kyau ko shi yasa manyan malamai irin su Imam Ahmad suka ce ba abin da yafi ba su wahala kamar yin abu dan Allah saboda akwai wahala jama'a wani lokacin da ka zo ka fara abu sai shaitan ya zo ya sa maka wani nau'in wato alfahari a ciki sai ka ji haba sai ai na musamman ne kai shi nan, shaitan ya ci nasara akan ka kenan da haka sai mun hada da addu'a Allah ka tsare mana imanin alhamisa matsala ta biyar qurbul jannati wan nar a cikin waɗannan bayanai mun ji cewa ashe wuta da aljanna da ake magana to yana kusa da kowanne mu abu kaɗan za ka aikata ka shiga aljanna in kana so shine ka nisanci shirka ka rike tauhidi kamar yadda abu kaɗan za ka aika ka shiga wuta Shi ne ka yi ƙoƙari dai ka mutu da shirka Allah ya kiyaye ko mun fahimta da aka da wuta da aljanna duk ba nita wanda kake so kawai sai ka shiga a ciki matsala ta shida "Aljamu baina qurbahuma fi hadithin wahidin Mun ji a cikin hadisi ɗaya manzo Allah ya gwama irin kusanci da yake tsakanin wuta da aljanna shine duk wanda ya mutu matkar da yi shirka ba annabi ya ce zai shiga aljanna wanda ko ya mutu matakar ya mutu yana shirka kuma bai tuwa ba to wannan wuta zai tafi Allah ka tsaye asabi'a matsala ta bakwai annahu man la yushriku ah, bihi shay'a dakhala aljanna a cikin waɗannan bayanai mun ji lallai duk wanda ya haɗu da Allah ranar lahira matakar ba shirka cikin ayyukansa zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nara wanda ko ya mutu ma damar yana shirka to wannan zai shiga wuta la mahala walau kana min a'badan nasi kun ji jama'a ko da wannan mutumin a nan duniya ana ganin shi ya fi kowa bautan Allah amma a cikin shirka ya mutu wuta zai shiga na haka abin ba wai abin da kake yi bane ba yawansu bane jama'a an fahimci wannan da kyau ko wannan na daga cikin irin mummunan ƙarshe da ya samu Abu tsari wannan kawun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike shi tare da an samu wani katon wato kartagi wani aujin jadderi a Kano yana sanya son ya ainihin wato rusa wannan ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tabbatar yana cewa wai ya za a yi a ce Abu talibin zai shiga wuta duk abin da yawa Annabi to Annabi ne ya ce zai shiga wuta to da kai da annabi sai mu wa ma zai ma gwama kai kazantan kai da kai ma da Allah ko kun gane wannan da kyau ko jama'a wai cewa yake wai kowane jaki da akuya zai shiga yana nufin wai sauran sabai shi yasa shi an ci wannan mutumin fa ya bayyana jama'a ina fatan jama'a an gane da haka mutane su taka tsantsan al'amarin addini ba wai mutum yana yi ne da tsarran shi ba shi kanshi manzan Allah kun ga irin takaicin da ya yi a lokacin da ya zo zai bar duniya ba yadda bai yi da shi ya faɗi kalmar shahada ba amma ya faɗa saboda haka da ya mutu aliyu da kaji da ya zo ya samu manzo Allah ya ce inna a ammika zal shehu zal wannan babban nan naka mataccen tsohon nan ya mutu faman yuwayi wa zai binne shi annabi ya ce to wa ko zai binne shi kai ne dan shi in kowa ya zille mishi kai ba yadda za a yi ka zille mishi ko mahaifinka ne in za a kira ka dole a taimaka aliyu dan abi talibi da haka annabi ya ce iza bo wari abi ya ka binne shi amma kana binne shi ka dawo mu maka karatun da zaka yi ka tsarkaka ko haka bane jama'a da haka al'amarin tauhidi jama'a ba al'amari ne na wasa ba duk wanda zai sa a samu matsala cikin tauhidin ka wallahi ka guje shi duk abin da zai ƙara inganta maka tauhidin ka shi zaka yi gagagam da haka mutum zai je ya bauta ya ta ba yawan bautan bane ma damar ka gwama wannan bautan da shirka komai karancin shi yana ruguza wannan bautan naka ne da haka ka daina rutuwa da yawan abin da kake yi Allah ka tsare mana imanin Samina matsala ta takwas malam yake al-mas'alatu al-azima wata matsala mai girma me wannan matsala su'alul khalili lahu wa li banihi wiqayatu ibadati al-asnam addu'a da babban Baji daɗin Allah khalilullahi annabi Ibrahim kenan ko addu'a da ya rinka roƙon Allah game da kanshi da ƴaƴan shi cewa Allah ya katange shi ya tsare shi daga bautan gumaka saboda hadarin da ke cikin su at matsala ta tara i'tibaruhu bi halin aksar bayani da an yi wato muka ji na bayyana halin mafi yawan mutane wannan na daga cikin halin da mafi yawan mutane suke me mafi yawan halin mutane game da ainihin wato waɗannan gumaka shine suna ɓatar da mafi yawa daga cikin mutane ɗan kaɗan Allah yake tsiratar da su Allah ka tsiratar da ni bi qaulihi domin cewa yi rabbi hunna, abu adlalna kafiran minan Ya ce saboda ya ubangiji waɗannan gumaka sun ɓatar da mafi yawa cikin mutane wani zai iya cewa to ai mu yanzu ba a bautan gumaka ga ayan gumaka nan ƙanana ana ta bauta bokayen nan da yan sumbun nan da yan tsafin nan jama'a duk ba gumaka bane su ma cinye imanin masu imani suke yi amma ka je ka gani yanzu wane ne kwastomomin su yanzu kafirai ko musulmai musulmai su za ka je ka gaske patronizing ɗansu duk inda ka ji ana cewa wane ya je wajen malamai to kawai kowa ya san wajensa ake nufi duk 'yan siyasun nan da masu neman duniyan nan me suke yi duk su ne ina fatan jama'a an gane duk waɗanda suke sarautar nan na gargajiya mafi yawansu hashe da ake musu akan cewa wani ai shi na shi ya fi nawa da zafi shirkan shi kenan ko? sa wallahi sai an taka san fa jama'a ba Allah ya kiyaye akwai sanda aka taba ba mu labari wasu bayan Allah ne suka zo wajen wani babban malami malamin mu ne ma malam Muhammad al-Awwal Alim Albani shi yake mu labari yace da suka zo sai ɗaya daga cikin su yake cewa ala gafata mallam yau dai ni na ni na dai ban yi shirka ba <laughs> da shi da wasu manya manyan abokan shi ne a lokacin suna cikin harkar siyasa nan suna neman mulki yace wallahi haka suka je wajen boka ya girka su ya sa su suka yi kneel down a gaban tsaki har gari ya waye haka aka yi ta tsaface su ya ce shi dai ya je da su ne a mota shi dai sauka a mota ba da haka shi ne kaɗai bai shirka ba Kada ya ce da za ka fi su waye da waye za ka sha mamaki saboda dama masu magana wai suna cewa duniya a nene ki ta hanyar banza ko Allah ya kiyaye mutane nawa ne suke sa ake binne dabbobi da ransu saboda neman duniya mutane nawa suke sa a aje a cire musu kan jarirai a ce za a amfani da wannan jinin nasu da shi za a magani gabobin mutane namiji da na mace ba shi yasa lokacin siyasa sai a fara jin yara na bata ba ko ya san me ake yi da su duk shirka ne da ma so nawa ana kama gidan yankan kai a kasashen al'ummar musulmi duk tsafi ake yi a wajen ko wata baiwa Allah da ake bani labarin ta wata rana mijinta ne ya dawo karfe can tsakar dare da ya dawo ya zo ya bayyana irin nau'in abubuwan da yake yi matan take cewa amma kai ya za ka yi da Allah a gobe ranar alkiyama aka ce daga nan ya ji tsoron Allah ya samu ya tuba kaga wannan Allah ya taimake shi Allah ya kiyaye da haka jama'a wannan shine hadarin shirka yana batar da mafi yawan mutane wallahi la'ashira matsala ta goma fihi tafsiru la ilaha illallah kama zakara al-bukhari a cikin wannan ainihin wato babi mun ji bayani game da fassarar la ilaha illallah wato al'amarin shirka nan to ka tabbatar da cewa ka tsarkake Allah da shi gaba ɗaya ɗari bisa ɗari shi ba a yi casa'in da tara bisa ɗari jama'a dole ka tsarkake Allah daga shirka ɗari bisa ɗari sannan za ka tsira amma ka ce bari ka ɗan yi ɗaya amma ka bar tara duk 99 na sun rushe gaba saboda haka al'amarin shirka wallahi babu ainihin wato sassautawa a kan shi Allah ya ce baya yafe wa duk wanda ya shirka Allah ka tsare ni ya ashara sai matsala ta ƙarshe na goma sha ɗaya fadilatu man salima min shirki mun ji cewa a cikin wannan bayani duk wanda Allah ya tseratar da shi daga shirka ya kubuta ya zauna lafiya ya samu abinci Allah ka amintar da mu da haka jama'a amincin nan to kai kanka sai ka taimaki kanka da kanka shi yasa duk wani bayanai da suke na shirka Allah ya yi bayani a cikin Qur'ani manzo Allah ya bayani a cikin hadisansa shi yasa malamai yanzu ya zarge aiki ne akan ku bayyana wa mutane hanyoyin shirka ko da mushrikai za su mutu sun dade ba su mutu ba amma ku gaya wa mutane dan su guje shi dan rashin sanin shi zai sa mutane su auka cikin shi amma da zarar an an san shi ba sai ga an jiya da baya daga barin shi ubangiji Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da tauhidin mu ka tsare mu daga shirka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ku eh. matsala in zuwa kun gani baba ne yake magana game da hoto kun ga wannan ma yana daga cikin zari'a da yake kai mutane zuwa ga shirka hasali ma shirkan farko da aka yi fara yi wa Allah a duniyan nan kaf ne ya kai zuwa ga shirkan hoto za mu zo babu hoto ai ba e eh, ban san mu fara shanye daɗin ne kafin ba amma babu na hoto yana nan tafi duk masu ɗaukar hoton nan mu tara da zuwa wajen insha Allah <laughs> na wata gane za ka da ba a takaice hoto shi ma dalili ne da yake kai mutane zuwa ga shirka kuma yanzu ga abun yanzu ya bayyana karara ga nan yanzu suna yadawa sai ka ga mutum ya je ya sa hoton wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani ju yana yin mai jada. haka ne ko ba haka bane to kun ji ko har a masallatai sai a sa hoton shi ana wa hoton sujada yanzu wannan menene jama'a kuma sai ba za a gaya wa mutane ba wani in aka yi shiru wallahi zai dauka ibada ne zai ɗauka bautan Allah yake yi eh, eh, shi ne nan ya je ya sa wannan ƙaton bautan abin da yake faruwa kenan shi yasa malaman sunna malaman tauhidi ba sa sassauci game da wannan al'amarin jama'a malam abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi haka ya ta faɗa game da masu ɗaukar shi hotuna sai ba addini ba ne ba don suka irin wannan tsayin jakan ba da an samu waɗanda su ma yanzu za su rinka yi wa hotunan jada. yanzu ka je wajen waɗanda suke sai da waɗannan abubuwan liƙe-liƙe nan da ake mannawa a cikin motoci in ka je ka ce su baka tsari me suke bada da ah. wai an ka manna shi a cikin mota tsari ne mota ba zai yi. ƙarya ne kuma da sai ga an ban makala duk shirka yake kai mutane zuwa duk wanda ya allaka imanin shi da wannan shi ke an raba shi da Allah haka wallahi mutane a kiyaye su za mu zo babun hoto insha Allah eh ba nan ne wajen magana ba na malaji to malam yana tambaya shin akwai bambanci ne tsakanin shirka da kafirci wato shirka abinda ake nufi shine abin da ya kamata a yi wa Allah sai a sarrafa shi ga ainihin wato wani Allah kowane ne mala'ika ne shi annabi ne shi gunki ne dutse ne rana ne wata ne saurari ne kowane ne shi jama'a an fahimta ko to wannan shi ne shirka daga kalmar larabci ai wato kishiya an fahimta ko kafirci kuwa shine abinda Allah ya saukar na dokoki da hukunci cewa a yi kaza sai mutum ya kunnun uwar shehu sai ce shi ba zai yi ba mana ya kafirce kenan ko kun fahimta don haka kafirci yake kaiwa zuwa ga shirka da haka dan juma ne da dan jummai <laughs> na Allah ya kiyaye Na. sunan shi kenan dama ne na na'am na na'am haka haka na a malamai sun bayyana wannan ya yi ainihin wato abin da ba daidai ba asali ya kamata ya yi abin wannan al'amari na ibada ne to Allah ake yin shi an fahimta ko to amma sai aka kwaɗaitar da shi an gane cewa idan aka yi za a ba da kyauta a makaranta dalilin wannan sai sa ya je himmatu wajen yi yana yi don Allah ma kuma yana son ya samu wannan to shi wannan ba za ka ce mai shirka kai tsaye ba na'am a shi ne ayi maganan kai tsaye ba za ka ce mai ya shiga shirka ba amma yanzu kokari za a yi a gyara mai niyyar shi ai abin da manyan malamai suke faɗi kenan suna cewa talabnal ilma la liwajhi llahi fa aballahu illa an yakuna kuna yawa wani abun lokacin dama ke nan da ya sa malamai suka ah, nuna halaccin shi akwai abin da ake yi don a kwaɗaitar da ɗalibai musamman su yi shi shi ne dalilin sanya kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka tsakanin sahabbai zai sa kyauta domin a zo a yi wani abu na kokowa ko wani abu makamanta ka cewa wanda ya kada wani za a bashi kaga asali kokowa ana yi ne saboda iske ijabi lil haram amma kuma an sa wannan dan a kwaɗaitar da mutane su shiga ko kun fahimta encouragement kwarai da gaske Allah ya saka da alƙairi na'am to na ƙarshe <laughs> na'am to na ƙarshen ƙarfi na na eh ke yasa nake ba mu zo kan karatun ba ne ai za mu zo duk mu tafsiri waɗanne ne lalura a zamanance malamai suke cewa in mutum ya yi ana fata Allah zai gafarta mushi amma ba dan shi ma ya halatta ba su ne waɗanda la mahala ire-iren halin da muka samu kanmu za a ce dole ce ka yi in ba ka yi ba za ka rasa wasu opportunities ne sai malamai ce wannan lalura ne da aka an kai ta istighfari Allah zai yafe maka an gano wannan ke ko amma wanda babu lalura yana nan akan matsayin shi Allah ya sa mu dace to malam akan ki ne ba <laughs> ai ku yi hakuri za mu zo kan babu shi insha Allah yana cikin wannan littafin eh ba daidai ba ne abdullahi ɗan abbas ya ce ba kyau duk hukuncinsu kenan sun tambaya abdullahi ɗan abbas cewa ina wanda shi sana'an shi kenan ce a sai dai ka rinka zana abin da ba ka da rayuka Shi ne kadai ya halatta amma babu shakka zaka zo ka ji hadisan wallahi hadisan akwai tsoratarwa ne jama'a kuma annabi ya riga ya faɗa ya tafi da haka yanzu kawai ya rage ko ka bi ne ko hadisin ya hauka Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu